danna subscribe kala ka danna rawan sanarwa domin ku ci gaba da samun Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da yau barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shirin namu shirin da muke gabatarwa na labaran Kannywood a yau dai mun dawo muku da sabon labari akan ficaccen mawaki kuma mawakin siyasa Dauda Kahoto Rarara a karin farko mawakin siyasa Dauda hutu Rarara ya tsoma baki tare da yin sabuwar waka game da halin rashin tsaro da ke addabar mutane a jihar katsina mutane da dama sun dade suna so su ji da mawakin zai ce game da yanayin da al'ummar katsina suka kansu na matsalar rashin tsaro a jihar kasancewarsa na bakasi ne wasu na ganin kwata-kwata mawakin gumzai da bakinsa ba zai iya ce komai ba game da kisan kare dan gida ake yi wa talakawa. sai dai kwatsam a ranar talata 23 ga watan yuni rara ya saki sabuwar wakarsa mai taken gwamnatin misali mai hakuri ne wakar mai kimanin minti goma sha biyar da sakan goma sha hudu ya sha bamban da irin sauran wakokin da mawakin ya saba yi a wakar mawakin ya yi kira ga al'ummar jihar katsina da su hada kai babu batun apc ko kuma pdp a cewarsa matsala ce da ta addabi kowa babu batun apc ko kuma pdp a cikin lamarin nan haka kuma a cikin wakar ya bayyana cewa aduwa ce ya kamata kowane ɗan jihar katsina ya dage da yi ganin cewa matsalar ta zo ƙarshe mawakin ya kara da cewa wannan annoba a dauke ta a matsayin kaddara wadda kowa da ke kan mulki zai iya fuskantar ta a nan muka kawo ƙarshen labaranmu ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun daura sabbin bidiyoyinmu